Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalu. wani jami'in gwamnatin shugaba trump ya rasa aikinsa saboda shatar kananan jiragen sama masu tsada da yake yi wajen gudanar da ayyukansa waɗanda ake cire kuɗin daga aljihun gwamnati maimakon ya rika bin jirgin saman 'yan kasuwa mai safarar fasinja wanda ake biyan kuɗi mai rahusa wata sarwa da fadar white house ta fitar a jiya juma'a ta nuna cewa thomas price wanda shine sakataren ma'aikatar kiwon lafiya da kula da ayyukan da suka shafi jama'a ya miƙa takardar ajiye aikinsa wacce shugaba trump ya amince da ita da karfe 12 daren jiya murabus din da sakatare price ya yi ya fara aiki inda tuni mataimakin sakataren kiwon lafiya kuma daraktan hukumar da ke yaƙi da yaɗo cututtuka don j wright ya karbi mukamin mukaddashin ma'aikatar sa'a guda gabanin price ya mika takardar ajiye aikinsa shugaba trump ya faɗa manema labarai cewa bai ji daɗin abin da price ya yi ba lura da yadda jama'a suke kallon wannan al'amari Trump ya kara da cewa jami'an gwamnatin sa za su iya daukan shatar jirgin sama ne kawai idan har sun amince za su biya kudin daga aljihunsu. Mukaddashiyar mukamin sakatare a hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security a nan Amurka Ellen Duke ta kai ziyara yankin Puerto Rico da bala'in guguwa ya daidaita inda ta baiwa mazauna yankin wanda mallakin Amurka ne tabbacin cewa gwamnati ta fahimci irin girman matsalar da suka shiga sanadiyar bala'in guguwar. wannan ziyara da duk ta kai tsibirin na puerto rico na zuwa ne sau'i kaɗan bayan da mai rike da mukamin magajin garin babban birnin yankin san juan ta mai da martani kan kalaman da shugabar hukumar ta yi yayin wani taron manema labarai a ranar alhamis inda ta ce ana samun labarai masu daɗi dangane da ayyukan ceto da jin kai da ake yi a yankin na puerto rico a wata hira da aka yada ta talabijin ɗin gidan cnn mai rike da mukamin magajin garin carmen yolin cruz ta fito cikin fushi tana mai cewa babu wani batun labari mai daɗi wani labari ne da mutane ke mutuwa sai dai duk ta ce an yi wa kalaman nata mummunar fahimta ne domin a ce wata an tambaye ta ne ko ta gamsu da ayyukan ceton da ake yi sai ta bayyana cewa lallai tana mai alfahari da taimakon da amurka ke bayarwa hukumomin washington dai yana fuskantar suka kan zargin jan kafa da ake ce suna yi wajen kai dauki ga mazauna tsibirin na puerto rico har ila yau amurka fadar shugaban kasar ta sanar da sabon adadin 'yan gudun hijirar da za su rika shiga kasar cikin kasafin kudin shekarar 2018 inda ta ce mutum 45,000 za ta karba a karkashin wani sabon tsari wanda ta yi wa take da amurka wato america first refugee program wanda ta sanar a jiya juma'a sanarwar ta ce daukan wannan mataki ya zama dole domin a kare lafiyar amurkawa hakan na nufin wannan sabon tsari wanda aka mika majalisar dokokin amurka farkon makon nan zai amince da karbar 'yan gudun hijira mafi kankanta a kasafin kuɗin shekarar 2018 idan a kwatanta da adadin da ake bari su shiga kasar cikin shekaru 37 karkashin tsohon shirin na karbar 'yan gudun hijira da ake kira united states refugee admission program a turance har ila yau sanarwar ta ce duk da wannan adadi da aka kayyade har yanzu amurka ita ce kasar da ta fi kowace karɓar 'yan gudun hijira a duniya hukumomin kasar sun kuma ce ɗaukan wannan mataki zai ba da damar a samar da ababen more rayuwa ga baki kusan dubu ɗari biyu da saba'in da suka shiga kasar waɗanda har yanzu ba a kammala tantance su ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc ana ci gaba da zafafa kiraye-kirayen da ake yi ga hukumomin myanmar na su ba da kofar da kungiyoyin ba da agajin gaggawa za su kai ga jihar rakhine da ke arewacin kasar sama da wata guda bayan wani hari da 'yan gwagwarmayar rohingya suka kai da ya haifar da martanin sojin kasar wanda ya sanadin ficewar musulmi 'yan kabilar ta rohingya su kusan dubu biyar zuwa bangladesh da ke makwabtaka da myanmar duk da cewa akasarin musulman da ke zaune a jihar ta rakhine sun fice akwai rahotanni da ke cewa akwai ragowar wasu da ba a san adadinsu ba waɗanda suka makale suke kuma cikin mawuyacin halin rashin abinci da magunguna kakakin ofishin majalisar ɗinkin duniya ƙasar ta miyamma fer peron ya ce mutanen na cikin wani mummunan mawuyacin hali tun bayan da aka tilastawa jami'an su suka sauya masauki zuwa wani yankin jihar matakin da ya sa al'amura suka sake dagulewa an tura dakarun majalisar ɗinkin duniya zuwa wani birni da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bayan wata arangama da ta auku tsakanin wani gungun mutane ɗauke da makamai da kuma dakarun ƙasar ta congo rundunar sojin majalisar ɗinkin duniya da ake kira monusco ta ce ta tura dakarun ne zuwa birnin yuvira domin a kare fararen hula tare da tare da kare aukuwar kai hari akan birnin wanda ke da iyaka da ƙasar burundi labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani A sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. cututtukan da suke kashe yara ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda shidda. Rahotanninmu na ɗaya da na biyu da na uku za su yi magana ne a kan kiwon lafiyar mata masu juna biyu. amfani da mahimmancin zuwa awo da kuma ƙara inganta lafiyar uwa da ɗanta yayin goyon ciki da haihuwa. Rahotonmu na hudu zai yi magana a kan kula da kuma inganta lafiya da kuma rayuwar matan da suka samu lalurar yoyon fitsari a lokacin haihuwa. Shi kuwa rahotonmu na biyar zai yi magana ne a kan matakan da uwa ya kamata ta ɗauka yayin da ta fahimci ɗanta ya sami lalurar cutar tamowa. Shi ma rahotonmu na shida zai yi magana ne akan rawar da hukumar Bakatma na jihar Bauchi za ta taka wajen nuna kyama da kuma hantara ga waɗanda ke ɗauke da cutar HIV AIDS wato cuta mai kare garkuwar jiki. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. ɗauko jerin rahotannin namu ne daga maraɗin jamhuriyar Nijar, inda wakilinmu Sha'abu Mani ya shaida mana cewa jami'an kiwon lafiya na iyaka bakin ƙoƙarinsu wajen wayarwa al'umma kai game da zuwa asibiti yayin goyon ciki da haihuwa. Ga nauyin da ya rataya kansu wajen tabbatar da kushe lafiyar uwa da ɗanta likitoci na masu ya bakin ƙoƙarinsu wajen waye kai da kuma sa mata masu ciki hanya su aifu lau lami lafiya ba tare fuskanta wata matsala ba madan fatsima ta sashen awo na mata masu ciki da ke asibitin burja kamawan mata in suka zo wurin awo akwai abubuwa da yawa da muke musu na farko dai kafin mu fara awo muna hira da su hira bisa abubuwa da yawa wanda ke umhanin su kamar misali zauwa wurin awo da wuri tunda mun lura da mata suna sakaki sosai zuwa ga wurin zawa wurin awo suna bari wasu sai wata biyar shida alhali ko kahin lokacin ya kamata a rinka zawa kena muna musu wannan galgadi in sun shigo kuma akwai awo da muke musu na binciken lahiya kama akwai awon jini da awon hutsari da muke ba su takarda su yi wannan awo su zo su kawo muna sakamakon don mu ga in ba matsala komi tare da su mace ta ɗauki ciki har ma bata zaɓa ba akwai wata irin matsalar take cin karo da su gaskiya akwai matsaloli saboda cikin awan akwai matsaloli da yawa inda ake iya bincike in aka gansu da wuri misali in mace ta zo kamar zuwa wata biyu uku haka aka mata awo in an bincike wannan matsaloli ana iya ciwo kansu da wuri burja kamar mace ne kuke samu kowace safiya ta zo awon ciki da dai ne ba a samu sosai amma ga yanzu gaskiya muna samun mace 25 zuwa 30 haka ga wuni. Da yake faɗakarwa ta likitocin takan shiga kunne na wadansu mata. Wata mata mai jina biyu ta zo awo ta bayyana muhimmancin abin. Abin da ya sa na zo likita don neman lahiyar kaina da abin da ke tare da ni. Inda duk wata matsala an akwai ta in zo likita ba ka gane ko kai ta ciwo cikin gida kai ta kwanci baya. Amma in ka zo likita biyan da aka ya dar. Zuwan ki awo karo na nawa kenan? Na warin ne na yau na zo. Kuna samun tarbo ga likitoci? Alhamdulillah Allah kuma an zo ana ƙara ƙara ma ƙarin gwiwa ka ci gaba da zuwa Allah sa ka haihu ba matsala. Duk da ana yi tamkar iska ga waɗansu matan madan Fatsuma ta da kira ga matan daga farko shine su rinka zawa da wuri su kiyaye kuma in ma sun zo da wuri din kuma akwai takarda ta awon shi da awon hutsari tun da wuri na wanda ba mu da laboratoire kenan muna ba su su je su yi to akwai da yawa ke takaki ya kamata su je su yi wannan awo tun da shi ma yana da mahimmanci duka cikin unhwanin binciken lahiya ne madam fatsima ta bangaren awo kenan a rikita basha shaibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar Ganin irin yadda hukumomi da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu suka sanya mahimmanci wajen kula da lafiyar uwa da ɗanta yayin goyon ciki da haihuwa. Ko yaya abin yake a jihar Jigawan Najeriya? Halimatu Abdullahi na da rahoto. Dr. Kabir Ibrahim shine babban sakatare a hukumar lafiya ta jihar. To mu ana mataki na jiha mun yi la'akari da cewa tsingantaccen lafiya a mata da ƙananan yara shine ƙarfinmu lokaci ɗan kaɗan mai zuwa da al'umma da aka ce ba ta da yara masu lafiya ko matanta suna da matsala to wani al'umma mai gushewa ce ba tare da an ɓata lokaci ba duba da wannan yasa gwamnati ta fito da tsari na ba da mata da ƙananan yara magani kyauta daga lokacin da aka samu juna har lokacin da za a yaye yaro har lokacin da yaro zai kai shekara biyar da alluran su na rigakafi da magungunan su na rashin lafiya ciwon haƙori ne amai da gudawa ne duk larura da ta yaro da mace wannan tsari ya ɗauki nauyin a jihar jigawa tun daga shekara ta dubu da tara har a wannan lokaci da ke magana bayan wannan kuma jihar jigawa tun daga shekara ta dubu da goma zuwa yanzu muna cikin gaba akan wani gangami da ake na musamman sau biyu a shekara wanda ake fitar da wasu abubuwa masu amfani domin mata da yara da ƙananan yara wanda ake yi a wata na biyar da wata na sha ɗaya kuma nasarar da ake samu na ba da rigakafin abubuwan da suke wa mata illa ko yara ƙanana ba kaɗan ba ne bayan wannan jihar jigawa ta fito da tsari wanda take haɗin gwiwa tare da sauran hukumomi na duniya masu ba da tallafi ana ba da taimako na kuɗi ga mata masu juna wanda ake ganin idan an ba su wannan taimako za su iya ɗaukar nauyin cikin su kuma za su tura yaran su makaranta bayan wannan kuma mun sake samun hubbasa ta bangaren faɗakarwa akan wayewar da kai da mata a ƙananan hukumomi da garuruwan mu shi ma wannan ya taimaka mana wajen karɓar wannan shiri bugu da ƙari mun fito da wani tsari na ƙididdiga ta musamman duk wata mace wanda Allah yi sanadin rasuwarta a dalilin ciki ko goyonsa ko haihuwa in dai asibiti aka wannan rasuwa to sai mun kafa kwamiti na musamman wanda ya bi diddigi ya gani ko akwai sakaci a ciki na bangaren ma'aikatanmu ko kuma akwai wani abu wanda hukuma bata yi wanda ya dace wanda ake kira wato kamar maternal death review wannan ya taimaka mana sosai na gano bakin zaren da idan an yi daya insha Allah ta biyu ko ta uku ba za ta faru ba sai dai mun san abin da Allah ya kaddara babu wani zai hana shi idan ana neman kididdiga na cewa wai ko matan da suke rasuwa sun karu ko sun ragu mu da abin da muke alƙalaman da muke dauka asibitocin mu mun samu ragi na sosai game da mace-macen da ake idan sai kaga an yi yi sati wata misali baki je a babban asibiti an yi mai mutuwa kan gwiwa guda ɗaya biyu a cikin asibitin ba da ku za ki je ki tarar da al'amuran ba haka suke ba amma kaman a ce miki guda talatin ne ko hamsin ne wannan yana buƙatar sai an yi bincike na musamman na gida-gida wato survey kafin ka ƙididdige domin ka samu alƙalma wanda suke su ne an ainihi a halin yanzu sai dai idan za ka yi duba da abubuwan da aka faɗa a can baya wanda mun riga mun wuce wannan yanayi so muna jiran lokacin da irin wannan ƙididdiga za ta kasance wanda yawanci gwamnatin tarayya ce take yi domin an kirga za mu ba da hujjar akan cewa cewa jigawa mun ci gaba akan wannan yanayi na mata masu juna da kuma lafiyarsu. Dr. Kabir Ibrahim kenan babban sakatare a ma'aikatar lafiya daga jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A jihar Nejama, jami'an kiwon lafiya ne suka jajirce wajen faɗakarwa akan mahimmancin ziyartar asibiti ga mace mai juna biyu. in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Yahaya na Uzo, ya ce matsalolin da mata masu juna biyu ke shiga a lokacin da suka ɗauki juna biyu yana matuƙar damunsu, shi ya sa ma suke neman taimakon jama'a domin faɗakarwa akan wannan lamari. Eh, mu taimakon jama'a. e, a bayyana ma mutane komai ya zamana an shirya shi kaga in ba a shirya shi ba shi yake kawo mata ba su kula da lokacin da wayansu abubuwa ke faruwa ba su zuwa nan da nan a bincika to yanzu e, um, jihar namu na niger suna kokarin kawo um, uh, abubuwan da ake yi a sauran kasashen duniya duka-duka na neman tsarin yadda ake uh, haihuwa ba tare da ana yin shi kawai haka ne ba muna neman mu samu mutane su a ba da ganewa yadda yake akwai abin da za a kula da shi yadda. Daya daga cikin jami'an kiwon lafiyar a jihar Niger, Malam Muhammadu Sani ya yi ƙarin haske akan tsarin yin rigakafi saboda mahimmancinsa a tsakanin al'umma. Waton dama shi harkar rigakafi akwai tsari kashi uku da ya kamata a yi. akwai waɗanda ya kamata su zo asibiti a yi masu rigakafi kamar duk wanda da ya wuce kilomita biyar ba ya kamata ya ɗauki yaron shi ya kai shi asibiti amma idan kilomita biyar zuwa goma ne to ya kamata mallaman asibiti su ne za su shirya yadda za su zuwa can wurin su kai maganin ko aikin abinda ake ce ma outreach services kenan shi yasa kowace asibiti tana da map tana da list na catchment communities nasu wato inda suke suke reaching to based on wannan catchment communities in sai su zo su zo su yi plan duk communities inda suke karkashin kilomita biyar za su zo asibiti amma duk wanda ya fi kilomita zuwa kilomita biyar zuwa goma za su shirya ga ranar da za su rinka za su yi mai alluran rigakafi sannan idan ya fi kilomita goma to local government za ta shirya yadda za a yi a je can a kai aikin Masana kiwon lafiyar dai sun bayyana cewar idan har hukumomi a matakan ƙananan hukumomi suka mai da hankali wajen bayar da gudunmuwa ga ma'aikatan rigakafi a yankunan karkara to fa tabbas za a samu nasarar da ake bukata ta wannan fuska. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka daga Mina a Najeriya. shiri na musamman domin koyawa matan da suka sami lalurar cutar yoyon fitsari a lokacin haihuwa sana'o'i daban-daban domin tallafa masu wajen inganta rayuwarsu. Zahardin Sani Funtuwa na da cikakken rahoto. Kwamishinan harkokin mata ta jihar Katsina Dr. Badiya Hassan Mashiwari ita ce ta buɗe taron horas da mata masu ciwon yoyon fitsari da zuma tallafa masu domin su zama masu dogaro da kansu sakamakon yadda mazajensu suke tserewa suna barin su. Ta yi bayani kamar haka. Wannan shiri ne na koya ma su annan mata da suka samu laluwar yoyon fitsari aka yi musu gyara. To normally in aka kawo patient haka yawanci da miji ya kawo ta bai kara dawo dawowa ta fama da lalura sai dai gwamnati da izinin Allah ta taimaka wasu kuma haka da habara ma suna yi shine a kudurin gwamnati na cewa na ganin cewa ya kamata a tallafa wa mata a karfafa su a taimake su su koma um, su dogaro da kansu shine yanzu an masu gyara yanzu ga suna cikin makaranta za su koyi sana'o'i kamar yadda kuka gani akwai sana'a kala kala ninki ne saka ne ga kiwo nan ga kiwon kaji ga abubuwa da dama kuma idan aka gama za a kawo kayan aikin nan a basu mota a kai su har gida ko wasu ma daga ma Eh, maiduguri wasu daga gombe wasu daga nijar da sauransu da izinin allah duk kowace za a maida ta ga iyalinta cikin arziki da waɗannan mutane da suke zuwa daga ƙasar nijar da maiduguri da dai makamantansu ko kuke gayyato su ne ko su suke ji labari suke kawo kansu sukan je surare da ke kusa da su daga can daga can a ta tura su abu ya faskara sai da ƙarshe katsina ce madafa to da izinin allah katsina ce ita ce santa wadda ta kowace santa a tarayyar najeriya so duk inda ya gagara da insha allah katsina ba za a gaza da su ba Dr. Sa'adiya Nasir ita ce likita da take yi wa waɗannan mata aiki na yoyon fitsarin ta yi bayani kamar haka. Duk mun sani wannan cuta ta yoyon fitsari cuta ce wa'anda mata suke samu a lokacin haihuwa. Lokacin haihuwa don su taimaka al'ummar duniya ta yaƙi. Amma wasu wanda Allah ya sa ba su samu sa'a ba wasu su su mutu wa'anda suka samu sauki su ne suke rayuwa kuma su samu wannan cuta ta yoyon fitsari. Kuma mafi kasa ƙarin lokaci. Wannan cuta tana faruwa saboda matan nan wasunsu su ba su da ilimi ba su da kuɗaɗe tare da mazajensu wanda za su je asibiti don su samu lafiya. In an samu tsawancin nakuda in ba aka operation aka cire yaro ba matan nan za su samu cuta. So shi ne muke so in an mamaci ai ta samu wannan ta ta warke ta koma gidanta da martabata tare da wata sana'a saboda in ta samu ciki yanzu tana da wani abun da za ta taimaka ma kanta ta taimaka ma mijinta ta taimaka ma iyayenta. Hajiya Zubaida Aliyu ita ce shugabar cibiyar horas da mata masu wuce shan fitsari ta yi jawabin godiya. Duk abin da ake bukata na game da kayan aiki uwa ta kawo ga su ta aje mana. So ya rage gane mu mu yi amfani da abin nan yadda ya kamata. Na ji ta bakin waɗannan mata waɗanda aka yi wa aikin ciyan yoyon fitsari suka warke waɗanda suka fito daga jihohi daban-daban daga tarayyar Najeriya da kuma makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar. Sakina daga Nijar na madalla na gode gwamnatin Najeriya gwamnatin Katsina Allah sa a gama lafiya. Aisha Ibrahim daga Tsanyawa. daga ƙasar Kano. Mun gode Allah shi albarka. Ni daga Chibok ne nake. To eh Chibok ne shine na zo asibiti a nan kuma Allah ya bani shi na samu soki. Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya Chibok local government Maiduguri. Nana Amadu daga Mashi. Na gode Allah saka da kuma da mun da lahiya Allah ya kara mana lahiya. Amina Mantari daga Radda. Abinda zan ce Allah eh taranci Allah saka da alheri. Shi ma gwamnan nan da ya mamma wannan taimako Ubangiji Allah ya biya shi. Zaharaddin Sani Funtuwa sashen Hausa Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Gaida Zaharaddin Sani Funtuwa da wannan rahoto daga Katsina. Shin ko iyaye mata sun san matakan da ya kamata su ɗauka da zarar sun fahimci cewa ɗansu ya kamu da cutar tamowa? Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto. Malama Habiba Ahmad Aliyu jami'a ce a sashen lafiya matakin farko na ƙaramar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna ta yi ƙarin haske akan haka. yayin wani gangamin lafiya da gidan rediyon muryar amurka ya shirya a matsakaicin asibiti na garin jaji da ke yankin karamar hukumar igabi da ke jihar kaduna to idan yaro ya kamu da wannan cutar tamuwa a gunduma igabi local government muna da asibitoci guda bakwai waɗanda muke kula da wa'annan yara akwai abinci mai magani muke kira sukan zo don dama a community ko a cikin ƙauyakunmu ko gundumominmu mun ba da wannan sanarwa an faɗakar cewa ga waɗannan abubuwan da zaran sun gani to su kokari su zo asibitin da aka a tun da gunduma biyar ne muka zaɓa a cikin wannan wuri amma asibiti bakwai to za mu faɗa musu wanda ke kusa da wuri kaza ya zo kamar inda suke nan eh, birnin yin inda jaji take za su zo na asibitin jaji malaman za su diba akwai wata eh, wata tape muke kira mock trap wanda za a gwada idan an ga yaro ya fada kan danja jan layi to za a fara kula da shi a ba su shawara sannan a nuna musu tsaftar da na fara magana sannan a fara ba su abinci mai magani haɗe da wasu magunguna wanda zai taimaka inda wasu cututtuka diya kare su da shi to za a yi ta ba su bayan sati guda su dawo har sai sun yi sati shida akalla sun yi sati shida nan suna kan cin wannan abinci mai magani haɗa kuma da waɗannan shawarwari na yadda za ku ci gaba da basu abinci mai gina jiki a gida idan suka gama sai mu sallame su amma ba za su daina zuwa ba za mu rinka cewa su dinga zuwa muna diba yaran wani irin kayayyaki ne kuke basu sun zo asibiti Eh, shi maganin muna kiran shi RTF e ready to use therapeutic food abinci ne wanda ya kunshe kamar su a hausa sukan ce mashi abincin gyada yana kunshe da sinadarai a ciki wanda akwai gyada akwai eh, wasu eh, magungunan ba zan iya faɗan su da amma suna kunshe da waɗannan abubuwa da suke gina jiki da ake basu sannan ana basu magani na kare su daga ciwon zazzabin malaria ana ba su magani wanda yake kare su daga ciwo ko da yaro wasu yaran sukan samu pneumonia saboda garkuwan jikin su yayi kasa za ga suna tari suna mura wani lokaci har da ciwon pneumonia so abin uku nan kowane lokaci in suka zo ana ba su sannan akan ba su vitamin a saboda ya kara idan ya kare su daga samun makanta idan ba su gama rigakafi ba mukan musu rigakafi duk wa'ina abubuwa kyauta ne sannan kuma muna ba su magani na tsutsan ciki saboda tsutsan cikin idan akwai tsutsa a cikin yaro yakan kara tsutsa jinin jikinsa su na abubuwa su ne muke ba su a tattare lokaci muna ba su tafi da shi gida kuma komi kyauta ne ba a Malama Habiba Ahmad Aliyu ta sashen lafiya matakin farko na karamar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga jaji da ke jihar Kaduna. A jihar Bauchi, hukumar Bakatma ta ɗauki matakai na hukunta duk masu kyama da kuma hantar masu ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV AIDS. In ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. Shugaban Bakatma Dr. Mansur Dada ya bayyana irin yadda za a magance da kuma jawo hankalin jama'a da su kiyaye hantara ga mai dauke da cutar HIV tun daga lokacin da majalisar jihar Bauchi ta kaddamar da doka duk wanda ya kyamaci mai cutar za a ci tararsa a kotu. Akwai abubuwa da dama wanda ita hukumar Bakatma za ta iya taka rawa. ne da muke tsara muka san asibitocin da suke gwaji suke wannan matakan da ake ɗauka wajen kare da da wannan so za mu ci gaba da karfafa shi don dokar ba za ta yi wannan ba ka je ka gwaji babu kayan aiki babu shi test kit din da ake gwaji so mu iya kokarin mu ga an samar da test kit mu ma'aikatan ma mu kokarin mu ga an yi musu bita training kenan ko yadda za su iya yin aikin da kyau kuma su kiyaye surrun waɗanda aka yi wa gwajin yadda kuma ake ba da magani za da ya kokarin tabbata yadda aka samu matsala kuma daman shi aikin gwamnati ana raka ne da sauran ma'aikatu so muna da alaka mai karfi da ministry of justice wato office na attorney general of the state mun ga yanzu ma akwai yasa barista rukayya wanda ta zo ta mana bayani dalla dalla akan dokar so ita ce kamar liaison officer mu sun akwai wani eh, matsala da ya shafi shari'a ta hannunta za mu tura ita kuma za ta kai can bangaren shari'a ga matakin da ya kamata. Shugaba mai yaƙi da tarin fuka kuturta da zazzabin cizon sauro da HIV kenan Dr. Mansur Mustapha Dada Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga bauchin Yakubu. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.